ya kamata mu ji tsoron Allah irin wannan in ta samu ba wai sai ka ƙoshi ba in ka samu abin da zaka dan samu to ka bari ka taimakawa wa dan uwanka domin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dan ku bai zama mai imani sai ya so dan uwansa abin da yake so wa kansa ka samu abinci amma ka san rabinsa zai ishe ka zai dan tayan ma da koma da tsayan ma da yunwarka sai ka taimaka ma wani kafin a kawo kuma wani abincin alal akalla a samu wadata ko kuma mu fifita yan uwanmu wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa a cikin siffar sahabban manzo Allah alaihi salatu wassalam suna fifita waɗansu akan kawunansu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd yan uwa musulmi barkanmu da wannan rana ta juma'a tara ga watan rabi'un al-awwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 da shida goma sha biyu ga watan goma sha uku ga watan Septembar meladiya 2024 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya rayuwar mu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabarinmu da kuma gobe kiyama abun da ya fi karfin mu Allah ka fi sa abun da ya gagare mu kai mana maganinsa halin da ƙasar mu take cikin na rashin tsaro da kisa da garkuwa da mutane da sauran jarabobi da suka same mu Allah ta'ala muna roƙonka ka ka mana su. Allah kai mana maganin fitintun da suke damun mu Allah ka ba mu aminci a wannan rayuwa da lokacin mutuwa da gobe kiyama yan uwa masu girma hutubar mu a yau za ta yi magana ne akan muhimmancin taimakawa da ciyar da dukiya a lokacin tsanani musamman lokacin da mutane suka samu kansu a cikin tsanani na yunwa ko tashin hankali ko abin da ya kama da shi da kuma watan kira zuwa ga gwamnati cewa ta sa hannu na ainihin ganin cewa an sauƙaƙa wa al'umma halin da suke ciki a 'yan kwanakin nan an ga abubuwa da allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara mana musamman arewacin najeriya na ambaliyar ruwan sama a jihohin jigawa kano zamfara katsina da sauran gurare sai ga shi ranar talata da ta wuce ranar tara ga watan Septemba an tashi a birnin Maiduguri da wani tashin hankali na fashewar dam ɗin Alau wanda ya sanadiyar kashi saba'in cikin ɗari na garin Maiduguri babban birnin jihar Borno ya cika da ruwa har ma ruwa sun wuce waɗansu gini na kwanon kwanon ginin nuka da ake da su wanda ya sanadiyar watan mutane kusan dubu ɗari hudu ake magana a yanzu sun rasa muhallinsu bi ma'ana ya cika da ruwa suna wurin da ake tara jama'a na 'yan gudun hijira an rasa rayuka har yanzu ba a gama tantance mutum nawa suka rasu ba a cikin wannan ambaliya da aka samu ta wannan ruwa na Alau Dam. Muna roƙon Allah ta'ala ka kawo musu agaji a duk inda suke. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitintinu. ‘Yan uwa masu girma da ambaliya da girgizar ƙasa da aiko da iska mai ƙarfi kamar Katrina duka alamomi ne da Allah ke aiko su domin ya nuna ƙarfinsa da a akan bayinsa. da kuma jan kunne ga su bayi cewa su koma wa Allah tabaraka wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya yatabayyana Allahum annahu al-haq lalle za mu nuna musu ayoyin mu da buwayar mu in ji Allah za mu nuna musu ayoyin mu a kewaye da su da kuma cikin kawunan su har sai ta bayyana gaskiya lalle Allah gaskiya ne duk wanda ya ga abin da yake ya faru a maiduguri yadda ya ga yadda ruwan nan suke tafarfasa suke babbuga suke fita suke daga wannan dam har hayaki suke yi saboda tsananin yadda ƙarfinsu yake ya san cewa lalle allah yana da ƙarfi allah kai ne allah mun tuba gare ka yan uwa masu girma irin wannan ayoyi alkawari ne na allah tabaraka wa ta'ala da ya yi a cikin alkur'ani cewa zai jarraba bayansa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس wa bashirin sabirin. للي wallahi za mu jarrabe ku ya ku bayi bi min al da wani abu da ya shafi tsoro mu firgita ku kamar ne muke gani a arewacin Najeriya al'umma tana cikin tsoro na 'yan ta'adda da ake ta fama da shi Waljui za mu jarrabe ku da yunwa kuma shi ma muna daga cikin abin da yake damun mu a yanzu aka jarrabe mu da shi a arewacin Najeriya wa naqas min al da kuma hasara ta dukiyoyi yau hasara dukiyoyi da ake yi ta hanyar su 'yan bindiga ɗin masu garkuwa da mutane da kuma ta hanyar shi kansa ambaliyar ruwa da muke gani duk yana daga cikin jarrabawa wal anfusi da hasarar rayuka an yi hasarar rayuka da yawa a maiduguri akwai baro allah da ake hira da ita ta ce ai dama birnin maiduguri cike yake da almajirai ƙananu kuma a kan titi suke kwana yanzu ga titin ya cika da ruwa yana ta kwasa jama'a don haka ba a san iyakar har yanzu a gwamnatance ba a fitar da adadin mutanen da suka yi rayuwar rayuwarsu a cikin wannan ambaliya da aka yi ba don haka jarrabawa ce wa za kuma jarrabe ku da hasara na 'ya'yan itace ku yi shuka ta ƙi kyau ko kuma ku yi shukan ta fito mu aiko ruwa ya lalata shi kamar yadda ya faru a maiduguri amma idan wannan ta faru allah ta'ala ce wa bashir sabiri ka yi bushara ga masu haƙuri ka yi bushara ga masu haƙuri da haka muna baiwa 'yan uwa da wannan abu ya faru da su su kasance masu haƙuri da wannan jarabawa ta Allah tabaraka wa ta'ala a jihohin Zamfara Jigawa Katsina Kano da ainihin Maiduguri da ya faru a 'yan kwanakin nan guda uku har yanzu kuma birnin Maiduguri cike yake da ruwa har yanzu can da ake yi waɗanda suke na idan asabar musibatun ƙalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka abinda Allah ya ce mu dinga cewa da mu da ku shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ƙara mana cewa Allahumma ajurna fi musibatana wa akhlifna khairan minha ya Allah ka fitar da mu kai mana mafita ga wannan musiba da ta same mu sannan kuma ka mana musanya da mafi alkhairinsa ya Allah muna roƙonka ka ba da lada ga mutanen Maiduguri da sauran 'yan uwa da suka da wannan jaraba ta same su sannan ka musanya mu da mafi alkhairin abin da suka yi hasararsa 'yan uwa Allah ya riga alkawari alkawari ne cewa sai ya jarrabe mu am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul Ladina khalaw min qablikum massatuhum ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib wallahi sai mun jarrabe ku kuna zaton haka kawai mu kyale ku ku ce ku musulmi ne ku samu aljanna haka kawai babu jarrabawa ai dole mu jarraba ku da abubuwa wanda za su tabbatar cewa lallai ɗin kun cancanci aljanna kuma a duk jarraba da muke mako abun da muka jarrabe wanda suka zo gabanin ku kafin ku din bai same ku ba sun mun jarrabe da musibu wanda sun fi naku har ta kai manzon da aka aika masu manzon da aka aika zuwa gare su da shi da mabiyansa suna cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ya ce taimakon Allah yana kusa don haka mutane su yi haƙuri da wannan jarabawa ta ainihin ambaliyar ruwa da ta same su domin samun wannan martaba da daraja da Allah baraka wa ta'ala ya alkawarinta haka kuma Allah ta'ala ya ce hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane sun yi tsaton cewa mu kyale su haka kawai su ce sun yi imani ba mu jarrabe su ba don haka an jari mutanen maiduguri da sauran jihohi wanda suka samu kansu a cikin wannan ainihin matsala na ambaliya allah tabaraka wa ta'ala ka ba su ikon wannan jarabawa yan uwa musulmi idan wannan ta faru me ya kamata a yi me ya kamata a yi na farko su waɗanda abun ya faru allah ya ce su yi haƙuri su ci gaba da haƙuri na biyu su mai da al'amari zuwa ga Allah suna istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatana wa akhlifna khairan minha wannan shine abin da za su dinga maimaitawa da sauran zikirori na komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan su komawa Allah suna yawan istighfari da neman Allah ya gafarta musu laifukan da suka aikata da kuma miƙa waya zuwa ga Allah da tuba daga barin laifuka da aka yi muna roƙo Allah ta'ala ya karɓi tubanmu gaba ɗaya kuma ya ainihin gafarta mana abu na gaba bayan wannan shine akwai buƙatar a taimakawa mutanen maiduguri da sauran 'yan uwa da suka shiga irin wannan musiba ta ambaliyar ruwa da abin da Allah ya hore ma bayin Allah na abinci da tufafi da sauran abubuwan more rayuwa da ake amfani da su ba gwamnati kaɗai ya kamata mu bar wannan aiki ba mutanen maiduguri suna ta complain abinda shi kansa shugaban nema na maiduguri ya ce abinda suke da shi wanda gwamnati bayar ba zai isa ba haka tunda ba zai isa ba akwai buƙatar mu ma mu taimaka wa 'yan uwanmu ina mawadatan mu ga lokaci yayi da ya kamata lalle ku sa hannu don ku taimaka wa 'yan uwanku da suka shiga wannan hali kar mu jira kuma sai mawadata kaɗai. a'a duk wanda ya san cewa yana da halin ya taimaka ma wani a maiduguri ko dan uwansa ko wanda ya sani kai ko naira ɗari biyar ce ko naira dubu ce ka tura masa account cikin wanda ka sani in kuma akwai foundation da suke da shi ko kuma organization da suke da shi da ke da account number to ka tura don a taimaka waɗannan bayin Allah ka sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni na mu ciyar da dukiyarmu wa an fi min mara zaƙanaku min ƙabli an yi ati ya ahada maut fa ya ƙola rabbi laula a ila ajalin ƙare fa a wa kumina salihin ka ku gwani daga ciyar da dukiyarku wadda muka arzuta ku da ita gabanin ne zo da mutuwa ta zo ya dinga cewa ya ubangiji da ka man jikiri ka bani ɗan lokaci nima in je in ƙara ciyarwa in yi sadaka ɗin in kasan cikin mutanen kirki ku sani cewa in mutuwa ta zo lan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha in rai yazo ba yazo karshe Allah baya masa jinkiri saboda haka mai yi kokari mu taimakawa ƴan uwanmu a cikin wannan hali da suke da ci ciyar da dukiya siffa ce ta mutanen kirki innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadari wa na yawman kana sharruhu mustatira sai ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira ciyar da dukiya siffa ce ta mutanen kirki da haka muna kira ga yan uwa su cire abun da Allah ya hore masu gwargwado daga naira ɗari biyar naira dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar dubu goma dubu hamsin dubu ashirin dubu ɗari miliyan ɗaya miliyan biyu har biliyan a taimaka wannan bayan Allah don su shiga daga cikin halin da suke ciki akwai wanda sun yi kwana uku wallahi ba su ci abinci ba yara na ta kuka a babban kam da aka tara mutane a maiduguri da yawa suna ta kuka yara na kuka iyaye na kuka wanda ya saurar bbc ya ji da ake hira da su su yanzu ba damuwar uwar ba ma a'a abun da 'ya'yanta take yi wa ba su sami abinci ba ta ce an kawo abincin ma za a ga maza za je su yi kokowa su kwashe da mata da ƙananan yara ba su da ƙarfi sai kuma a bar su nan ma wata matsala ce babba ya kamata mu ji tsoron Allah irin wannan in ta samu ba wai sai ka ƙoshi ba in ka samu abin da za ka ɗan samu to ka bari ka taimaka wa ɗan uwanka domin mun ahadu kuma hatta yuhibba a khihi ma ya li nafsi ɗayan ku bai zama mai imani sai ya so ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ka samu abinci amma ka san rabinsa zai ishe ka zai dan tayan ma da koma ya tsayan ma da yunwarka sai ka taimaka ma wani kafin a kawo kuma wani abincin alal akalla a samu wadata ko kuma mu fifita yan uwanmu wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa cikin siffar sahabban manzo Allah alaihi salatu wassalam suna fifita waɗansu akan kawunansu me zai hana kai ma yanzu ka san waccan bayar Allah ga yara ƙanana ba su ci abinci ba kai ɗin ko kaɗan ka samu to ka miƙa wa yaran yana daga cikin abin da ya kamata lalle mutane su yi a irin wannan hali da ake ciki gwamnati muna kira gare ta ta taimakawa bayan allah nan ba za su iya ba nakin da ya kika ɓoye na abinci a fitar a kai wa mutanen maiduguri domin suna bukata a yanzu bukata yunwa bala'i ce ku sani fa da yawansu ba wanda ya fitar da komai daga gidansa da abincin da tufafin da gadajen da ko tukanen da komai yana ciki domin ruwa ya zo yaya za su yi mai rahoto a bbc da yake rahoto ya ce wani abu da yake ya tsaya masa a rai shine akwai wata baiwa allah da suka tsamo ta daga cikin ruwa za a kai ta wannan kam har an fito sai ta tuna akwai ɗanta kuma ba sai ta koma tana neman sa a cikin ruwan a cikin ruwan tana neman nemansa wannan ya nuna ma tausayi irin na uwa wanda take da shi game da 'ya'yanta ita yanzu ba nata rayuwa take ba ɗanta fa so ire-ire wannan ya kamata a ce an samu tausayi da gare mu ciyar da dukiya abu ne wanda yake da muhimmanci a irin wannan lokaci da muka samu kanmu a cikin musamman mutanen maiduguri allah ka kawo masu agaji hadisan manzo allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da dama sun yi magana akan muhimmancin ciyar da abinci a cikin irin wannan lokaci Allah da kansa tabaraka wa ta'ala ya ce yabna adam anfik unfik alaik ya kai dan adam ka ciyar da dukiya ni kuma in ciyar da kai duk abin da ka bayar to zan mayammai da kai wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar shi zai mayar maku da shi duk abin da kuka ciyar fi sabilillahi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mayan maku da shi don haka karka ɗauka cewa sadakan da ake bayarwa ta tafi ne a banza a'a Allah ta'ala zai mayar maka da ninkin ba ninkin har ma ar rasul alaihi salatu wasalam ya gaya mana cewa ma min yawmin yusbihu ibad babu wani ne da ba yake wayuwar gari a cikinsa illa wa malakani yanzilani face akwai mala'iku da suke saukowa daga sama kowace safiya ya ƙulu ahaduhuma ɗaya daga cikin mala'iku yana cewa Allahumma tsaye munfiqan khalafan ya Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarsa ka maimai ka minninka masa ka bashi ɗayan kuma wa ya ƙulu al’akar ɗayan kuma yana cewa Allahumma tsaye mumsikan talafan ya Allah duk wanda yake riƙe dukiyarsa baya cire Allah ka kawo mai hasara don haka mu yi ƙoƙari mu zama cikin waɗanda ke da kyakkyawan addu'a daga wancan mala'ikan maimakon mummunan addu'a daga wannan mala'ikan da yake mana yake addu'ar Allah ya kawo hasara ga mai ainihin riƙewa sallallahu alaihi wa alihi wa ya gaya wa mana cewar ciyar da dukiya yana daga cikin abun da zai shigar da mutum aljanna wani ya tambaye shi ya ce ya Rasulallah. dalluni ala amalin yadkhulul janna ka nuna man aikin da zai shigar da ni aljanna annabi sallallahu alaihi wa ya yace tuti'u ta'ama ka ainihin ciyar da abinci ka ciyar da abinci sannan sai ce wata sulul arhama ka sadar da zumunta biyu kenan wannan yana daga cikin abun da ke shigar da mutum aljanna sannan ya ce wata sallimu salama ala man arafta man lam ta'rif ka sayar da ka yi sallama ga wanda ka san da wanda baka san shi ba ashe yana daga cikin siffofin shiga aljanna mutum ya ciyar da mai ya ciyar da abinci musamman a cikin irin wannan hali da ake ciki Allah ta'ala ce falaqtaha hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw id'amun fi yawmin dhi masghaba ciyar da abinci a cikin yini mai tsananin yunwa irin na mutanen Maiduguri yana daga cikin abin da ake kira al aqaba ya ce kuma masu irin wannan ciyar da abinci yatiman za ma karabatin au miskinan za ma taraba ya ce sun makana min na amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama sai ce ulaika ashabul maimana waɗannan su ne mutanen da za a ba su littafin da hannun dama Allah ka sa mu a ciki yan uwa masu girma ciyar da abinci ar-rasul alaihi salatu wassalam ya gaya abu dhar gifari ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi baya da imani wallahi baya da imani wallahi baya da imani abu da ce khaba wa khasira ya rasulullah wannan kuwa ya taɓe ya hasar wane ne kala man ta shabi'an wa jaru ja'ian mutumin da ya kwana yana cike da cikinsa ya ci ya ƙoshi amma makwabcinsa yana cikin jin yunwa don haka 'yan uwan makwabtanmu a maiduguri suna buƙatar taimakonmu mu taimaka musu ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laisa minna mallam ya hatammu bi amril muslim baya daga cikin mu duk wanda bai bai damu da al'amari da halin da mutane musulmi suke ciki ba da haka mutane yan uwan musulmi a Maiduguri a Jigawa a Kano a Zamfara sun shiga wani yanayi amma na mutanen Maiduguri ya fi muni saboda su kusan kashi saba'in da biyar na garin maiduguri duka ya cika da ruwa duka ya cika da ruwa in fact an ce dabbobi ma daga zu da yawansu kusan ɗaruruwa sun fita a cikin prison ma waɗansu sun fita don haka akwai hatsari tare da su ga yunwa ga shi ba tufafi ga shi ba wurin kwanciya a kan titi ake kwanciya titin ma ruwa ya zo ya kwashe ya zo ya cika shi dole aka samar da wani camp kam yanzu ya kai kusan guda biyar a maiduguri banda wancan na 'yan gudun hijira da ake da shi na farko yanzu kuma wani sabo gashi ya zo musu don haka 'yan mutanen maiduguri suna buƙatar taimakonmu ar rasulu sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an muslimin nafasa allahu anhu watan eh, karban min kurabin duniya ya ce duk mutumin da ainihin ya ainihin ya kawar da baƙin ciki na ɗan uwa musulmi a cikin wannan duniya shi ma na nafasallahu anhu karban min kurbel yau mai kiyama lalle Allah zai kore mai sa bakin ciki da cikin bakan cikin ranar kiyama da haka mutanen maiduguri suna cikin damuwa a taimaka musu a kawo masu da halin da suke cikin na damuwa da bakin ciki haka ma annabi ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk mutumin da ya rufe asirin musulmi Allah zai rufe asirin sa duniya da lahira haka manzo Allah ya ce man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah duk mutumin da ya sauƙaƙa wa dan uwansa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala zai sauƙaƙa masa duniyarsa da lahirarsa Dan haka muna kira ga 'yan uwa musulmi da Allah su dage da kokarin a taimaka waɗannan bayan Allah da suka cikin halin kayi a garin Maiduguri Allah ya bada ikon gyarawa abu na gaba shine muna kira ga mutanen Maiduguri boda bayan wucewar wannan flooding da aka yi duk da yake abu ne da ya fi ƙarfinsu da sauran garuruwa cewa yana daga cikin abin da ke kawo ambaliya ko kuma idan ruwa ya zo baya wucewa Shi ne ciccike guraren magudanar ruwa da ake yi da shara sai ga mutane sun kwaso shara sun zuba inda ruwa ke, ke wucewa wannan gaskiya yana ga cikin abin da zai iya kawo ambaliya ta ƙara ƙarfi idan ruwa ya zo ba inda zai wuce dole zai shigo cikin gari haka kuma bayan toshe irin wannan wajaje akwai masu zuwa kuma su yi gini akan hanyar ruwa shi ma duka abu ne wanda yake ya kamata mutane su daina yin sa domin samun sauƙi a cikin irin wannan al'amari abu na ƙarshe shine addu'a da ku da mu duka mu dage da addu'a cikin halin da ake ciki ku ku dage da addu'a domin yanzu mutanen maiduguri waɗansu ma sallah a tsaye ake yi ba inda za ka je ka ɗora ka saboda ruwa waɗanda suka samu suka tsira zuwa kam su ne wanda za su iya samu su yi sallah a ƙasa amma kusan dukkan garin 75% ake magana na maiduguri cike ke da ruwa so in ma ka samu inda za ka yi sallar to sai dai in ka je irin wannan idp camps in sannan kuma waɗansu sun zo da tufafi guda ɗaya ne so babu canji yanzu kwana uku ake magana da haka ana kira ga 'yan uwa su taimaka masu da kuma ainihin su ita gwamnati ita ma ta taimakawa bayan Allah nan Allah ya ba da ikon taimakawa Allah muna roƙonka ka kawo mutanen Maiduguri sauƙi da sauran 'yan uwa da suke cikin wani hali irin wannan Allah ka kawo mana sauƙi a cikin al'amuranmu Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana sauƙi Allah ka yaye mana damuwa ka yaye mana baƙin ciki Allah ka kawo mana da fitintinin da suke damun mu duniyar mu da lahiran mu Allah ka mayantar da mu dukkan abin da muke tsoro a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwa da cikin kabari da kuma gobe kiyama